koma ku yi tunanin wai me muka yi wa Allah Allah ya mana haka yaran mu sun zo suna kalubalanta mu lokaci ya dai ta ku yi wannan tunanin wai sufaye ne ake zargin su da kai kansu matsayin manzon Allah sufayen Yusufun na bahani ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da'iba ya kirayi mutane zuwa ga Allah suka isa wuraren shi har ta kai suna jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin Haritha shi yake zuwa ya tarewa manzon Allah ya zo ta hagu ya zo ta dama ya zo ta gaba ya zo ta baya yana karewa manzan Allah wannan jifan da ake wa manzan Allah Yusufun bane ce wannan aikin da zaidu bin Haris ya yi wa manzan Allah ya ce wallahi kana yalƙa anhu alhijarata zaidun inna ruhi li na'ali zaidin fida'u yace Yusuf Nabali ya kasance shi ke kare wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama jifan duwatsu da ake wa manzon Allah yace to wannan aiki da ya manzon Allah yace inna ruhi li Ali zaidin fidau raina na ba da shi fansa gata kalmin zaid sufi ne ransa ya ba da shi fansa ga takalmin zaid ba fi takalmin manzan Allah ba takalmin zaidi saboda zaidi ya yi wa manzan Allah aiki wannan shi ne zai kai kanshi matsayin manzan Allah shehu ibrahim ba cewa yake a ba khilabin baina daha wa gairihi yarahu labibun gaira aina amai ayan nasu kallul hazala wa kun muhammadin wa illa tarawni dahar jadda bara'i mutane ku bar wasa ayan nasu kallul hazala wa kun muhammadin ku bar wasa kawai ku doshi farfajiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa tarawni dahar jadda bara'i idan ba ku je wajen manzo ba shi wallahi ba ni ba na barranta kaina da ku wani waje kai shi cewa tamassak bi azyalin nabi mutabi'an mazahibahu fal zatu falala na yi riko da gezan annabi Muhammad mazahibahu fal mud na riko ni manzan Allah duk wani fararren abu shi ce ba ruwa na da shi wanda yake kai kansa matsayin manzan Allah ne zai rika cewa shi yana buri ina ma ya zama turbayan da annabi ya taka walaiti akunul yauma turbatun na alihi ina ma in zamto ni ba mutum aka yi ni ba ina ma a ce ni turbaya ne da annabi ya taba takawa walaiti akunul yauma kuntu turbatu na alihi. ina ma a ce ni turbaya ne da manzan Allah ya taba takawa ilaha illallah ko kuma shehu ya ce to wannan ma yana da daraja shehu ce walaiti arakum bil amin mubashir ina ma ni da ba ibrahim al-kaulahi aka yi ni ba kawai a yi ni ne asuwakin da annabi taba goge baki da shi araku walaitiya yawman kuntu shurbatu ma'i shehu ce ina ma in zamto ina ma in zamto a ce ni ba mutum aka yi ni ba a ce ni ne ruwan da annabi taba kurbawa tak a cikin sa ruwan da ya shiga cikin manzan Allah wa hamila kasin lil bashiril munawwari in kuma an yi ni mutum to in zamto ina ma ni in zama ban da wani aiki sai ɗauka wa manzan Allah akushin da yake shan ruwa duk sanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shan ruwa kawai ya ce Ibrahim kaulahi barun in sha wannan shine ke kai kanshi matsayin manzan Allah wannan shi ne ke kai kanshi matsayin manzan Allah mutumin da yake ganin ƙuran takalmin manzan Allah ya fi shi ya fi shi ya fi shi saboda kawai bambancin aƙida bambancin aƙida sufaye saboda ga duk malamin da kaga yana yin ga jahili ne duk duniya sunansa jahili babba to jama'a kun ji abin da wannan mutum ya ce duk duniya wanda yake yin ɗariƙa jahili ne ba mai yin dariƙa sai jahili amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, bari mu 'yan uwansa 'yan uwansa su da su ba mu amsan abin da ya faɗa shin wannan abin da ya faɗa haka ne yan ɗariƙan jahilai ne ko ba jahilai ba ne bari za mu sa wani daga cikin babban su wanda kuma suke ji da shi shi za mu fara sakawa don ku ji ku tabbatar da cewa abin da ake faɗin nan haka ne ko ba haka ba ne saboda ka 'yan uwa ku biyo mu cikin nutsuwa bari mu samu kuji yacce abin za ta kaya yanzu kaya adalci ka ji kamar ɗahir bauchi yana tafsiri ko yana karatun muwaɗa ko taji sai ka ce jahili yanzu ko ka san cewa malar rufa'i mai ishmawi ka san cewa ɗan ɗariƙa ne kuma har ya kai kuɗubi a ɗariƙar da kai al'imamul allamatul humari abul faid wanda ya masaliku dilala sharhin risala babban malamin hadisi ne a wannan zamani amma dariƙa yake bi aƙidar ash'ariya yake bi alhamdulillah yan uwa kun ji wannan albani ne na Zariya. akwai script nasa da yawa wanda ba lokaci kawai za mu ɗauki abin da muke bukata akwai da yawa wanda ya yi magana a kan <laughs> ilimin su yan ɗarika. ilimin malaman ɗarika. amma kafin mu je bari mu je malami na biyu shi ma mu sa muku nashi dan shi ma ku ji yanda shi ma ya faɗa kan yan dariƙa sai mu ci. na'ibin shek ɗahir bauchi ne a hannunsu muka fara karatun addini malami ne ɗan dariƙa idan ya zo ya kafa zaure yana koyar da littafai sai ka ga yan izala sun fi yawa a to kai kaza ka je kai karatu ka zauna da jahilci ka tsaya kana cewa su ne jahilai na sha gaya muku wannan kai kiyaye kanka yan ɗariƙa suna karatu dan kana dan izala ba ka san mutum ko kana da matsala da shi wannan matsalar ka ce amma karatu kai ka san mai karatu ne haka zai zo ya zauna ya gida kana karanta askari yana ma gyara kana karanta mudawwana yana maka gyara ce dubo bakin nan da kyau an gane ai to kaji eh kai kake karantawa da littafi kuru-kuru shi ko yana ma gyara yanzu ba ta fassara ba tun a bakin kana jan bakin yana jan ka yanzu don Allah kai ne malam ko wannan saboda Allah to kaji yanzu wani bai jin daɗi an ce dan riga, to kuma gaskiya guda ɗaya shi ko? Alhamdulillah yan uwa ina ganin wannan guda biyu masu wadatar da tijo da tsofai-tsofai da gemu gemu sanan duk furfura ne amma cewa ke duk duniya duk mai yin ɗariƙa jahili duk ɗan ɗariƙa jahili yanzu wannan ya yau kanshi adalci kenan ya yau kanshi adalci kenan shi da kanshi ya san abin da yake faɗin nan fa a bakinsa zuciyarsa tana ƙaryata haka zuciyarsa tana ƙaryata haka wanda wannan ɗariƙa alhamdulillah an gina ta ne akan doron ma ilimi duk wanda za a a kan a cikin wannan dariga sai sa shauke ne ke cewa idan kuka ji wani abu daga gare ni za idza samitu ni shay'an fazanuhu bi mizani shari'a ku auna shi da mizani na shari'a da me ake gwada mizanin shari'a da ilimi ne da ilimi ne ake gwada mizani ake gwada ba cikin mizani na shari'a da ilimi ne ake gwada ba cikin shari'a shi sa shauke ne ke cewa idan kun ji wani abu to ku gwada shi to wannan yake ma maka ita ɗariƙa an gina ta ne akan doron ilimi sai shehu sujani radiyallahu lauta la'anu kamar yadda shewa atiku yake cewa wa min hifzihi matnil bukhari wa Musulmi wa mukhtasarun ma'awar risalati mudawwanatun kada kana hafiza hasani shehu sujani ya ya haddace bayan ya haddace qur'ani wa hafizal qur'ani an sab'i isirin an shaykh alim ziddin al bayan Shehu Tijjani ya haddace ƙur'ani yana ɗan shekara shida daga nan Shehu Tijjani wa jalafi ɗalabi ahalin layi adatu kulli abidin awwahi daga nan Shehu Tijjani ya shiga cikin bayan ya tara ilimomi ya shiga yawon neman mutanen Allah wa jalafi ɗalabi ahalin layi adatu kulli abidin awwa daga nan Shehu Tijjani shiga kuma Shehu Tijjani nan wa min hifzihi matnil bukhari wa muslim ya da cin bukhari da muslim wa muktasarun ya ce muktasarul halil muktasar wanda albani yake cewa idan da za a ware yan dariƙa su ware nan su wani masu da'awan ahlus sunna su ware nan a ce a sa muktasar sai an sha kunya kamar yadda gashi wani malami ya faɗa kaga malami ya ki shingida kana jan muktasar kai da littafi a gaban kai na gyara wannan sai yan dariƙa wannan shaidar daga bakin su aka samu saboda kawai bambanci na aƙida an ɗauki ƙungiyanci ana so a shiga da shi cikin addini kasan bana hadara ta yi girgiza e, wai ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai kama hannun ibrahim inyas ya ɗaga shi a filin alkiyama ya yi alfahari da shi wa al'ummomi da annabawa wake da irin wani أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول wa ala alihi wa sahbihi ahlillah wa ba'du alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa mu warware abin da mutumin nan ya faɗa mu warware shi na farko za mu mishi uzuri ta yiwu larabcin ne bai iya karantawa ba ko kuma a bai fahimci ma'anar larabcin ba ne shi ya sa ya ce wai shehu ibrahim ya ce ranar tashin kiyama allah manzala zai kama ni ya daga ya yi alfahari da shi wanda ba shehu ba haka ya faɗa ba kuma shehu ba haka yake nufi ba ko kuma a'a san zuciya ce ta sa ya faɗi wannan ɗayan biyu ne ko bai iya gane larabcin ba ko kuma san zuciya ɗayan biyu ne wannan na biyun da na faɗa na cewa san zuciya ne wannan adalci ne na mai amma ni zuciyata ta fi yadda akan na ɗaya ne bai iya ba ne wannan shine abin da zuciyata ta yadda dan da ya iya shi ilimi amana ne idan ka karanta abu ana so ka yi mutane bayani gwargwadon fahimtar ka shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ga abin da ya faɗa a cikin nurul haq harful bayi shehu yana cewa arani ma'al illati armuqu nahwahu urajjil tifatan minhu tabdul kawari shehu ibrahim radiyallahu ta'ala yace arani ma'al illati ce kun ganni tare da gani wato mutum ne a shehu babi na tawadu yana nuna mai nuna cewa shehu kaman ga abubuwa daban-daban na illoli a wannan fasara. ko kuma a ga shehu tare da a matsayinsa na babban mutum shehu yana maganan cewa ga illoli tare da shi daban-daban daban-daban ya ce to a armuku nawa ina kallon inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiranta shi kiyama a ce ina kallon inda manzan Allah she she Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya ce urajji iltifatan minhu in urajji ku ji kalmar ji ina ƙauna ina ƙauna ina ma a ce urajji iltifatan shehu ya ce ina ƙauna ina ma a ce jilti iltifatan annabi ya juyo ya kalle ni ina ma annabi ya juyo ya kalle ni ina ƙaunan juyowan annabi ya kalle ni ya ce to idan annabi ya kalle ni a ran tashin kiyama tabdul kawari abubuwa wanda za su kece al'ada za su faru ku ji fa shi wace yana ƙauna ƙaunar jiltifatan minu ina ƙaunar annabi ya juyo ya kalle ni ina ma saboda kowane mawaki ko kuma kowane mutum da manufarsa da annabi muhammad mawaƙa da yawa sukan yi irin wannan yadda za su zo ina marar lahira annabi ya mun kaza shi imamul busiri cewa ya akramal kalki maliman aluzubi ya mafi girman halitta ba wanda zan fake da shi siwa ka sai kai shi busiri ya kai fada shi ya ce lam yabi ka rasulullahi jahu kabi izal karimu ta halla bismi ne in ji imamul busiri ya ce ban da wanda zan fake da shi sai annabi muhammadu a lokacin da allah ya siffantu da suna almuntaƙimu to shi ma shi ibrahim kamar sha'irai yan uwansa shi ma a nan sai ya ce ina ma a ce ran lahira ku ji kalmar da shehu ya faɗa urar jiltifatan ina ƙauna a ce shehu annabi sallallahu alaihi ya juyo ya kalle ni sai shehu ya ƙara maimaita irin wannan kalma ya ce izal tafatal hadi ilayya fa innani fa innahu yughaddi zalani nuruhu wal haqa'iq izal tafatal hadi idan mai shiryarwa shine annabi muhammadu idan tafatal hadi ilayya idan annabi muhammadu ya juyo ya kalle ni idan bai riga ba yayi ba bai riga yayi ba yace idan annabi ya juyo ya kalle ni bai riga yayi ba raja'i yake yi kauna yake yi ina ma hakan ya faru kuma mawaka da yawa suna faɗan haka wanda za mu zo mu yi bayanin wannan daga baya amma wannan a gaggauce ya ce idan tafatal hadi ilayya idan annabi muhammadu ya juyo ya kalle ni fa innahu yuqaddi zalami nuruhu wal haqaiq kallon annabi muhammadu kawai zai sa dukkan abu da na ɗibo na zunubi dukkan wani duhu da yake gare ni Allah zai rufe shi Allah zai suturta shi su annabi su na abubakar su na umar su na usman duk ba kallon annabi ba bane ma'anan kallo shine annabi ya yarda kai a zuciyarsa shine ma'anan kallo ma'anan kallo shine annabi ya yi da kai a cikin zuciyarsa shine ma'anan kallo to ina ma annabi ya mishi irin wannan kallon idan annabi ya yi da shi ya juyo ya kalle shi kuma ya yarda da shi ya ce to yi gaɗi zalami nuruhu wal haƙayu nuruhu hasken manzan Allah yi gaɗi zai rufe zalami duhuna wal haƙayu da dukkan wani abin da na ɗibo ji maulama shehu ibrahim radiyallahu ta'ala sai shehu ya ce wai yulhiquni bisa wai yulhiquni bisabiqina takarruman yubasiduni fi jam'ihi wa yu'aniku shau yace wai yulhiquni bisabiqina takarrum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai riskar da ni bisabiqina bisabiqina da wanda suke sabiquna al-awwaluna ma'ana annabawa annabi zai riskar da ni da su me ma'anar wannan kalma wani mutum ya za samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi mata sa'a yaushe ne tashin alƙiyama yace me ka tanadar mata yace ban tanadar mata komai ba sai kaunar Allah da maza Allah sai annabi ce almar'u ma'aman ahabba almar'u ma'aman ahabba ai masoyi yana tare da masoyinsa to yanzu ran tashin alƙiyama shi da shi yake faɗa yace idan annabi ya yarda da ni kuma ya kalle ni muka haɗa ido ya mun kallo na yadda ya yarda cewa ni masoyin shi ne to ma'ana fa ina tare da manzon Allah kenan ina fa tare da manzon Allah kenan ina fa tare da manzan Allah kenan shine ne ce wai yulhiquni bisabiqina takaruman Allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai riskar da ni ina da ainihin wanda kake da su sabiqun al-awwalun sune kaman annabawa da mursalai saboda inda annabi yake anan masoyansa suke saboda hadisin al-mar'u ma aman ahabba al-mar'u ma aman ahabba duk inda annabawan nan suke anan masoya annabi suke saboda masoyi na tare da masoyinsa su masoyi annabi suna tare da masoyi to shehu ibrahim sai ya ce annabi kuma zai mun wannan takarruman takarruman dan karamci ne kawai daga manzon Allah saboda shi manzon Allah karimi ne shi ce ba fa dan na kai bane a annabi zai mun haka ne takarruman yanzu don Allah don annabi ina anan shehu ya ce wai shehu ya ce annabi ya ce zai kama hannunsa ya daga sama ya ce zai alfari da shi wai annabi ya ce zai kama hannunsa sama sai shehu ya ce wai yuri bisabiqin takaruman duri fi jam'ihi wa yu'aniku annabi sallallahu alaihi zai marabce ni a matsayin na masoyinsa fi jam'ihi a cikin taron annabawa dama masoya annabi kan ai ba wasu boyayyu bane a cikin taron annabawa masoya annabi za su saboda inda annabi yake annabi masoyansa suke saboda maiya ta soyayyar manzon Allah maiya ta soyayyar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam. shine sai shehu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wayu ani ko annabi zai jawo ni har ma ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam zai mun masauki shine ma'anan wayu ani ko annabi zai mun masauki kaga wasu suna la ilaha la shi suna ta haka ko wani ma ka la Allah Allah Allah Allah su dai ba su kasanga ko wasu kasashen je ana ta girgiza kai kaman kan zai fita ya fadi to wallahi in dai ka san Allah kuma kana samun nasuwa cikin ambaton Allah ba kansu za ka duba ba abin da ke fito bakinsu ya yi girma ya wuce a ce ba baka ga wannan bai cika ido ba har ka ga yadda suke wasanni da kansu ce mu ce cewa mutane ga kamar mahaukata in dai ka san Allah to Allah Allah da suke fadin nan ya yi girma ya cika idonka ba ka ma gani wasan da suke yi Tana duban abin da ke fito bakin mai shi cikin kowane irin yanayi yake amma wa yake kira Allah wani ya samu mashayin giya ya sha giya ya kwanta yana wari yana kwance cikin gota amma me yana ambaton Allah malami ne sai je doko ruwa ya zo sai ya wanke bakin shi ya gyaggyara shi ya sututa bakin daga baya shi mashayin giyan da ya tashi ya samu labari ya je wurin malami ya ce na ji kaza kaza ya ce e abin da ke fito bakin kan na ya fi karfin wannan bakin da dauda ke ciki shine na wanke bakin sunan Allah ya fito ciki da kyau duk abin da mai shi ke yi matukan Allah yake kira to kai ka duba Allah da ake kiran na kaka duba da hali ko yanayin da shi yake ciki ko da yake an fi son za ka ambaci Allah kan gaskiya ka samu nasuwa ka samu nasuwa ka kwantar da hankalinka ka kira Allah da girmamawa salamu alaikum yan waye na musulmai eh ni ne na kwaruna na resti da Allah da rai na ke hannun shi eh in maulidi addini ne Allah ne min eh in manzon Allah ya san maulidi Allah si ne min in manzon Allah ya san salatul fati Allah si ne min manzon Allah tun da ya zo duniya 63 eh, years ya zo yi dawa 23 years wallahi bai san maulidi ba wallahi ni suna na runa in manzon Allah ya san maulidi Allah Allah kashe ni basa basa Allah yi da ni nyama nyama Allah kashe ni manzon Allah bai san maulidi ba manzo Allah bai yi maulidi ba manzo Allah bai san salatul fatihi ba ni nayi ga shi alkurani na rika manzo Allah bai san manzo Allah bai san maulidi ba manzo Allah bai yi maulidi ba manzo Allah bai yi salatul fatihi ba Allah sine ma salatul fatihi wallahi Allah sine ma salatul fatihi wanda ya yarda manzo Allah wanda ya yarda manzo Allah ya yi maulidi manzo Allah ya san maulidi Allah sine mai Allah ka sine mai wanda kai yadda manzo Allah ya san salatul fati ya Allah ka sine mu mai shi salatul fati aikin banza ne maulidi aikin banza ne tunda manzo Allah bai yi ba manzo Allah bai salatul fati bai yi maulidi ba Allah sine mu maulidi Allah sine mu maulidi maulidi Allah sine mu maulidi Allah sine mu salatul fati kashi gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi sunna insha Allah ba mu maulidi har mu mutu Allah sine mu maulidi Qur'ani na rika kun gani ai Allah sine mu maulidi gara kashi da maulidi ba mu yin maulidi ba mu salatul fatihi gara kashi da maulidi salamu alaikum ai eh, kuka kago wani abu kuka ce addini ne akan ga da mu je wanda ke maka yadda salatul fatihi ya fito da manzo Allah maulidi ya fito da eh, manzo Allah ke maka fito da alqur'anin ka ka zo ka yi hakan ga salamu alaikum kuma na sani kai kai makiyayi ne manomi ne amma kuma saboda rayuwa da wannan kake yin acaba to a nan na farko kai abin da Allah bai ce ba ka bada wannan wancan amsan shin duka tana amsan ka tana amsan ka ai annabi ne yanzu fa abinda annabi ce fa ai kace min a'a ni ko ban damu ba annabi ni ba duk duniya wanda ya wannan tambaya in zan ji zafi annabi ne yayi imani da hadisai ne eh? ka gane tambayan sa tukun abinda nake so ka gane to ai tunda ya tambaye ka eh to shikenan to shikenan yawa amsan shi amma matsayin sa na wanda ya imani da hadisai a qur'ani ni kuma ai yau kujeran qur'ani na hau naki qur'ani kawai duk wanda ya hau mashin yayi abinda Allah bai sa shi ba duk wanda ya hau mashin duk wanda ya hau mashin yayi abinda Allah bai sa shi ba sannan duk wanda ya sa riga ya yi abin da Allah bai sa shi ba abin da Allah ya ce mun saukar muku da riga saka to ya kamata mu ga rigan da aka saukar tukunna Allah ya ce warishan wali ba su takwa mun saukar muku da riga sai Allah ya ce zalika khairun saka duk wanda ya sa sutura in ba wanda Allah saukar daga sama bane yayi abin da Allah bai sa shi ba duk wanda ya hau mashin ya abin da Allah bai sa shi ba to ya kai ma aka raka Allah ba baka shawara tunda baka gani a Qur'ani ba kakkai Allah ya ba mu nasara ah, wannan shine iya tambayoyin da ka zo ka min kuma albarka annabi mutane da yawa suna neman amsoshinsu kuma in Allah da duk wanda ya saurara